Foto na sha shidda Alƙawalin Allah zuwa ga Ibrahim Bayan Ibrahim ya ceci Lutu da dukan mutanensa na Sodom, Lutu ya koma cikin Sodom kuma, sa'an nan Allah ya yi ma Ibrahim magana cewa, Kada ka ji tsoro, ni ne garkuwarka da sakamakonka mai girma ƙwarai. Amma Ibrahim yana da baƙin ciki sabili da ba shi da ɗa. Allah ya fitar da shi waje ya ce masa, Ka duba, tarmami ko ka iya lissafinsu, da haka nan zuriyarka za ta zama. Ibrahim ya ba da gaskiya ga Allah, ko da shike ba shi da ɗa, ya gamshi Allah, Allah ya sake yi masa alkawali, zai ba shi dukan ƙasar Kana'ana da shi da tsatsansa har abada. Allah yana so mu gasganta da shi, mu kiyaye maganarsa cikin littafi mai tsarki kenan, sa'an nan mu kuma za mu gamshi Allah, mu karɓi alkawalinsa, kamar yadda Ibrahim ya karɓa.